hedikwatar tsaron Najeriya ta ce biyo bayan tattaro bayanan sirri idan ganye da wani sansanin mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. An tura a jiragen yakin ƙasar waɗanda suka afka musu wanda hakan ya yi sanadiyar halaka adadi mai yawa na 'yan ta'addan. Navy Commander Abdulsalam Sani jami'in sadarwa ne a hedikwatar sojojin Najeriya. garin da ake kira Koloram, wato hukumar sojan saman najeriya ne suka samu nasarar hallaka a 'yan kungiyar iswap da suke wajen bangaren gabar tafkin chadi inda suke wajen matataransu da suke zama da sauransu aka samu bayanai na sirri kuma allah ya ba da nasara aka samu aka hallaka da dama daga cikinsu ina tabbatar maka da cewa za a ci gaba da yin haka kuma in allah da nan ba da jimawa ba za a samu galaba a kansu. Bayan dai da wannan jirgin yaƙi ya afkawa mayakan na 'yan ta'adda an ga waɗanda ba su riga sun mutu ba suna ƙoƙarin arcewa daga wurin yayin da jirgi na biyu kuma ya fara musu inda ya gama da su baki ɗaya. A wani makamancin farmakin irin wannan a shiyar arewa maso yammacin ƙasar kuwa sojojin sun halaka 'yan bindiga daɗi masu yawan gaske a jihar Zamfara. kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na yadda Kwatar tsaron Najeriya ke karin bayani. Sojojin da suke ƙarƙashin rundunar wato operation hadirin daji tare da haɗin kan jami'an hukumar 'yan sanda ta ƙasa da sojojin ƙasar Nijar suka samu nasarar hallaka 'yan fashi guda 89 a garin gidan jaja da ke kan hanyar wato garin zurmi na ƙaramar hukumar zurmi ta jihar zamfara a wannan arsabu da aka yi an samu kubutar da mutane guda biyar wato mata guda uku da maza guda biyu a cikinsu haka zalika kuma an samu wato kwace makamai da dama wato akwai bindigogi na kira ak-47 da bindigogi na kirar pkt da harsashe da alburashe da dama an kuma samu kubutar da shanu guda 322 haka zalika kuma an samu kwato mashina na hawa wanda su waɗannan 'yan fashi suke amfani da su wajen gudanar da ta'asarsu har guda 44 kuma an kama guda 33 waɗanda ba iya ɗaukowa wuta a wannan ɓangare sannan kuma an samu an kilarin wannan wuri inda suke gudanar da wannan ta'asa wato hukumar sojan najeriya ta sama su suka ba da wannan bayanai na sirri bayan sun yi sawagi sun gano matattarar da su waɗannan 'yan fashi da kuma masu satan mutane da shanu suke abin ga hassan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.